Jama'a barkanmu da yau da kuma saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya jari daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin na yau zai kai mu jamhuriyar Nijar domin yin dubi a game da wani sabon yunkuri da ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta kaddamar. Na kwashe dimbin jami'an kiwon lafiya daga birnin ya mai zuwa sauran sassa na kasar inda al'umma ke matukar buƙatar su. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. madalla a jamhuriyar Nijar an jima ana yin korafi dangane da yadda mafi yawa daga cikin jami'an kiwon lafiyar kasar ba sa son ficewa daga birnin Yamai domin yin aiki a wasu asibitoci na kasar. Duk da cewa ana matukar bukatar su a cikin asibitoci mallakin gwamnati da ke sassa daban-daban na kasar ta Nijar. Jami'an kiwon lafiya da suka hada da likitoci manya da kanana sun tattaru a birnin Yamai a wani yanayi da ake ganin cewa ba wani abu ya haifar da shi ba face yadda suke amfani da wannan dama domin yin aiki a cikin asibitoci masu zaman kansu. duk da cewa a zahiri su ma'aikata ne da gwamnati ke biya a ƙarshen kowane wata albashi ministan kiwon lafiyar ƙasar ta nijar wanda shi ma kansa ƙwararren likita ne dr ilyasu idi mai nasara ya mana ƙarin bayani a game da wannan shiri wanda ya ce babbar manufarsa ita ce tabbatar da cewa jami'an kiwon lafiya sun wadata a kowane sashe na ƙasar eh na farko ni likita ne kamar wadda kuma aiki na horo shi tun daga ƙasa har sama na yi aikin sindika wannan aikin na sindika ya bani damar sanin duk ka'idodi game da kundaye wanda ya kamata aiki da su na zaka ni aiki na horakulla duk da ina aiki na na likita to waɗannan abubuwa bayan bincike da yawa da an kai kuma abun nan tun lokacin da muke kokowa abu ne wanda durar da an kai muhawara da sai kaji an ɓaci likita wannan abun ya yi ɓata mana da rai kuma shi kai ne gwamnati lokacin da makakin mu zo yana kuka da wannan abun ya ɗauki ma'aikata bai gano ba bai iya gane abin da ke samu aikatan ga duk dokan da an kai musu ana biyan su a ce an yi samun su likita mai zaman kanta bisa likita ta gwamnati shi ya kawo damar mawan ga gwamnatin da ya zo na renaissance an ka kara ma likitoci albashi yadda mutane ba su tsammani don dai su tsaya su yi aiki kashi duk da haka nan ba zauna sun ka aiki ba an ka kara likitoci kwararri tun da lokacin da jiwon gwamnatin ya zo likita kwararre 350 ne ya rubanya an ka doka sai da sun kai likita dubu don a samu wai a ce mutane sun tsaya sun yi aiki duk da haka na matsa sun kai aiki ba to da yake akwai kundaye a shi akwai ka'idodi to mun ka ce a nan gaba waɗannan ka'idodi tun da ba da gare ni sun kwara tun lokacin minista wanda ya shuɗe ya kawo wannan aiki ya fara da aiki da wannan lokacin ministar kallamu tari shi ya fara aiki da wannan da mun ka zo ma sai mun ka ci gaba da wannan abun an ka ƙara ƙarfafa wannan abun kuma an ka ce yau duk wani likita wanda gwamnati ke biya dole ya tsaya mu gwamnati aiki in bai yi wannan abun ba za a yi mai hukunci daidai abun da doka ta To wannan matsala dai kamar yadda ministan na kiwon lafiya Dr. Ilyas Idi mai ke cewa ba wai ta tsaya ne a bangaren ƙwararru ko kuma manyan likitoci kawai ba. a'a ta shafi hatta ma bangaren kananan likitoci akwai abin da ake ma likita kwararre masu hashin kamar cikin mata da mun ka zo muna da ƙasa ga hiya da saba'in in ka ɗoka kashi saba'in da biyar dunnan cikin ya mai suki za ka je kamar cikin jiha guda ka iske abin da ake ce ma gynecolog guda ko biyu mun ka ce to wannan bai kamata ba akwai gidajen shan magani gidajen hoshi shi dai gwamnati duk yayi abin da ya kamata ya yi kayan aiki ya kai likitoci ya ɗauke su amma duk sun kundume sun dawo cikin da'ira ya mai sun zamana saboda mi saboda nan ne adda clinic da ka je kai ma gwamnati awa aikin awa guda awa biyu sai ka ɗauki kayan ka ka ruga ka je likita mai zaman kanta mun ka ce wannan abun ya kamata mutane su bari mun ka ɗauki mataki mun ka kwashe su likitocin nan kowace jiha cikin jiha ga bakwai ba inda ba akwai abin da ake ce ma gynecologue biyar ba ko shidda saboda mi saboda duk wani ko wata wadda ba ta ta zo a gaggauce da iska gynecolog wanda zai mata magani ba sai a ce ba kai kana yau agades sai an ɗauki mace kamar matsalar hoshi na ciki an ɗauke ta an kai ta da magara ko an ɗauke ta an kawo ta ko an ɗauke ta an kawo ta mai wannan mun ka ce a tsaida shi in ka ɗauki likitoci ƙanana da su game da zuwa wajen likitoci ma zaman kansu likitoci kanana abin da ake ce ma paramedico ba mu da matsala da su kamar likitoci ƙwararre da an ka ɗauki wannan mizar an ka ce kowa duk ma'aikacin likita ya kamata ya bi kundin tsari na aikin likita na ƙasa wanda bai bi ba za a yi mai hukunci kuma duk likitan da ya fito gwamnati na da 'yancin ya kai shi inda ya ga ya kamata a kai shi inda ya ga yana son a yi umarni da shi inda talakawa ke son shi don haka nan yau duk wani wanda ya ƙare ke horaswar shi ba mu yarda ya zama nan cikin yamai za mu kai can cikin jihar ƙasa. Dr. Ilyas Idi mai nasara kenan ministan kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar. To wasu daga cikin matakan da ma'aikatar ta kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar ke ɗauka sun haɗa da sa ido akan yadda ake buɗe asibitoci masu zaman kansu da kuma yadda gidajen sayar da magunguna wato farmasi ke tafiyar da ayyukansu. A kwanakin da suka gabata an yi wata ganawa tsakanin ministan na lafiya da likitoci da masu ɗakunan shan magani da mawakilan ƙungiyoyin fararen hula kan wannan batu. Nuhu Arzika, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar ya kasance a wannan taro da ya kamata a aikin doka mutane ne da suka jirga ma'aikatocin su ba tare da sun bi doka ba kuma babu kowa ya mance magana ce ta kiwon lahiya in aka samu kora wajen aikin kiwon lahiya sai mutuwa kawai in mutu babu wani gyara in ka je gidan likita da bata da izinin ta aiki kuma ka je an kashe ka to mi an magani ko ina ana iya wasa amma ba da aikin likita ba dan shi muka gani ya kamata abu ne mai muhimmanci da ya kamata a dauke shi da idon rahama kuma gwamnati ya kama kowa ya kama 'yan kasa su kama gaba ɗaya mu samu damar yin hanyar da za a sake salon tafiya bisa kan haka kiwon lafiya. A lokacin wannan ganawa dai ne ministan kiwon lafiyar ya gargaɗi masu ɗakunan sayar da magunguna wato farmasi domin su mutunta farashi magani kamar yadda dokokin ƙasa suka shata. Ga dai Dr. Ilyasu Idi mai nasara. In ka ɗauki farmasi yau sai ka iske akwai farmasi za ka iske magani jika biyar wani wuri wannan maganin iri ɗaya iri ɗaya za ka iske shi wani wuri jika goma. Wani wuri jika wani za ka iske jika uku. Alhali ga abun da doka ta ce. marge beneficiar in ka sai magani bai kamata wuce 1.30 ba kai akwai inda ba ɗari bisa ɗari mun ka ce to mun sa inspector za su yi yawo za su yi tur duk farmacin da sun ka ɗoka cikin wannan halin ta taka doka za a yi mata hukunci wani abu a lokacin wannan ganawar ministan ya kuma gargaɗi ɗakunan sayar da magunguna da ake kirar suna farmasi da su mutunta ka'ida a cikin ayyukansu musamman tabbatar da cewa an shigo da magani mai inganci da dai sauransu sakatariya a kungiyar masu farmasi a Nijar din Zabawu Majilla ta bayyana matsayinsu a kai. in dai kun ga yayi wannan magana ai ba banza ba kidan za a yi bincike a ga waɗanda suke da takardu waɗanda suke da eh, an ba su hanyar su bude kuma waɗanda ke da takardun su lahiya lau ne waɗanda kuma sun san dama suna aikatawa ne ba dan suna da takardu ba ko su je su gyara su nemi takardu ko kuma dole wannan aiki da ba nasu ba su fasa shi saboda gaskiya kun san harka ta lahiya ba karamar harka bace mu magani ba mu muke zuwa mu dauko ba muna da manyan manyan kamfanoni wanda suna da takardu na kawo magani to ke ka manyan manyan kwantina in san kawo sai an binciken sa sai halsiya ta duba sai lasbex ya duba sai kowa ya duba an ga lalle maganin mai kyau ne to kwana mu kuma su sai da mana mu kuma sai da eh, mutane To bari mu rufe shirin da batun rage yawan jami'an kiwon lafiya daga yamai domin tura su zuwa sauran sassa na kasar ta Nijar. daga lokacin da aka fara zuwa yau kowane irin cigaba aka sama ga dr ilyasu idi mai nasara shi ne an ka fara abin da ya bamu dama cikin kwana 45 likitocin da mun ka ɗoka waɗanda dai yau kenan cikin ƙasar mai jihar mai ba su wani aiki ko su yi nan su yi nan mun kai redeployan wajen 625 mun ka ɗiba mun ka kai difa agades zandar maraɗi talabiru doso tawa mun ka rage mai kuma ragewa ba ta tsaya ba muna nan muna yi doki yanzu example gudanar likita mai za ka samu abin da ake cema sai isi inda za ka iske saji form goma sha bakwai alhali in ka ɗoka jihar ko maraɗi za ka iske likita babba wadda ake cema sai se mai wurin ma'aihuwa saji form guda ko wani wuri kai akwai inda muka je maraɗi wurin ko saji form babu alhali nan za ka samu likita guda ba ta da ma wurin aiwa za ka iske saji form goma sha bakwai wannan duka mun ka kwashe su mun ka kai su in kina da miji za a barinki akwai wasu hadda takarda sun kai ta karya ta suna da maza mun ka ɗauki waɗannan takardun mun kai binciken su duk wanda mun ka gano wannan zance baya da tushe mun ɗauke ta mun kai ta cikin ƙasa amma duk likita ƙwararre kina da miji baki da miji in ki hito sai ke ta ke aiki cikin ƙasa tunda mun ga akasari da yawa suna da maza ma nan ne suke tashi in sun samu aiki wanda wanda suke yi sai su bar mazan su ta yi akwai wanda sun ka bar mazan sun ka ta turai aiki wasu kasashe ma ba cikin kasar gaba. to ma sauraron sashen hausa na rfi duka duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako abdulkarim ibrahim shi kalke cewa da ku sai lokaci na gaba idan allah ya kai mu a huta lafiya.